والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسعة الله بعامنا auren abdullahi da amina alhamdulillah da kuma wato daukan cikinta kana abdullahi yana abdul min ahad waladi abi ya kasance abdullahi dan abdul yana daga cikin mafi soyuwan ƴaƴan babansa a cikin ƴaƴan babansa shine mafi soyuwa zuwa gare shi amina sai mahaifinsa sai ya aura mai da amina bintu wahab bin abdi manaf bin zuhra bin kiram wasu samaniya ah, ashara sana lokacin shekarunsa shi abdullahi sha takwas a lokacin da ya aure amina shekarunsa goma sha takwas wani yau mai iz min abdullahi ya sayi ƙwararshi nasban shi a wannan lokacin yana daga cikin fiyayyen ma'a tana da kai ita a wannan lokaci tana daga cikin fiyayyen matayen ƙuraishawa wajen nasaba wa mawdi'an da kuma wajen matsayi walamma dakhala alaiha hamalat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya shiga wajenta sai ta dauki ciki da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tare tare da ita sai ta dauki ciki na manzo sallallahu alaihi wasallam walam yalbas abuhu an tuwfi da alhamd baban shi bai dade ba sai gashi wato ya rasu bayan ta ɗauki cikin shaharai ne bayan ta ɗauki ciki da wata biyu sai baban ya rasu abdullahi na waduki na bin madina inda ne sai aka binne shi a madina a wajen yan uwan mahaifiyarsa bani adi bin najjar wato yan uwan mahaifinsa su ne bani adi bin najjar فإنه كان قد da بتجارة إلى الشام Domin lallai shi ya kasance ya tafi da kasuwanci zuwa sham an gane ko ya tafi kasuwanci zuwa sham Ba da rakasu maniyatu bil madina sai mutuwarsa ta riske shi a madina wa raji'un alhali yana mai dawowa sai mutuwarsa ta riske shi a madina alhali yana dawowa ولما تمت مدة حمل آمنة ودعت ولدها a lokacin da tsawon ɗaukar cikin amina ya cika lokacin haihuwa ya yi sai ta haifi ɗanta واستبشر العالم بهذا المولود الكريم سي دنيا تاي farin ciki da wannan abin haihuwa mai daraja duniya ta yi farin ciki da wannan abin haihuwa mai daraja allazi fi arja'i ruhul adabi wanda ya yada wanda ya yada a sasanninsa ruhi na ladubba ya yada ruhi na ladubba a sasannin duniya musamman makarimul akhlaq kuma ya cika manya-manyan ɗabi'u وقد حقق المرحوم محمود باشا باشا الفلكي Mahmud محمود باشا hmm. Alfalaki mai ilimin falaki hakika ya tabbatar ta kana sabiha ta yawm ithnain tafi rabi cewa wannan ya kasance safiyar ranar litinin tara ga watan rabi awwal maimakon masu cewa sha biyu ga watan rabi awwal shi kuma wannan shi yana ganin tara ne ga watan rabiul awwal na fasa gano wannan wanda ya dace da rana na 20 ga watan april a gane ku sana ah. sumi'a wato shekara na 571 biladiya ويوافق السنة الأولى من حادثة الفيل وانا ياي دي دي دي شترم فرقو daga cikin hadisa na giwa an gano daga dangane da abin da ya shafi yaushe aka haifi manzan Allah malaman tarihi sun yi saɓani wasu na cewa sha biyu ga watan rabi'ul awwal wasu na cewa tara ga watan rabi'ul awwal wasu na faɗin saɓanin haka an gane wannan ko to kuma abin da ya kawo wannan saɓanin shine a zamanin jahiliya ba sa yin lissafi irin lissafin da muke yi yanzu su kawai suna yin lissafi ne da sun ranar kasuwa kaza ko ranar da aka yi yaƙi kaza haka suke yi ku wato yana da wuya a iya riƙe a yaushe ne sai dai a kinta ta saboda haka wato maganar cewa sha biyu ga wata rabiul awwal ne babu wani nasi karara akan wannan abin an gane ku Allahu a'lam كانت ولادته في دار أبي أبي طالب بالشعب بن حاشم يا كفر شيء هاي ولسا يا كفر شيء أجدا أبي طالب أينكم بني هاشم جدا أبي طالب أينكم بني هاشم وكانت والدته الشفاء أم عبد الرحمن يا كفر شيء unguwan zomansa unguwan zomansa ita ce ashifa ummu abdurrahman bin au sunanta ashifa mahaifiyar abdurrahman bin auf walamma wulida arsalat a lokacin da aka haife shi sai mahaifiyarsa ta aika ma kakansa tana masa albishir cewa gashi an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akbala wa sammawa muhammadan sai ya fuskanto yana mai farin ciki ya fuskanto yana mai farin ciki ya sanya mai suna muhammadan mm. sallallahu alaihi wa sallam alam yakum hadha al-lisu sha'i'an qabla inda qablu inda al-arab wannan suna muhammad bai kasance ya watsu ba sunan nan bai kasance ya yadu ba gabanin nan a wajen larabawa larabawa a da ba a san da wannan wannan sunan bai shahara ba walakin arada Allah an yuhaqqiqa ma qaddara an yuhaqqiqa ma qaddara sai dai Allah ta'ala yana so ne ya tabbatar da abin da ya kaddara wa zakaru fi kutubin da ke ja'at biha al-anbiya kuma yana so ne ya tabbatar da abin da ya kaddara kuma ya ambata a cikin littattafan da annabawa suka zo da shi kat taurat wal injil kamar abin da ya zo cikin at-taura da injila hmm. wannan suna muhammad suna ne wanda Allah ta'ala ya ambata wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhama an yusammi bi zalika infazan li eh sai Allah ta'ala ya yi ilhama ga kakan shi an yi bi zalika cewa ya ambace shi da wannan infazan da amri saboda zartar da umarninsa وكانت هدانته وحدنته أم ya kasance يا aiman ita kare ne shi. sunanta baraka alhabashiya ummu aiman baraka alhabashiya ita ce tare ne shi amatu abi abdullah wato baiwar mahaifinsa abdullah na'am wa awwal man arza'ahu suwayba ba farkon wanda ya shayar da shi ita ce suwaybatul aslabiya na amatu ammini adila baiwar dan uwan baiwar abbafarsa adila don un baban imamun wafa Thank you. bismillahi rahmanu rahim fatahu hamzan وبينما هو راجع بلغه أن آل Ana nan yana dawowa sai labari ya kai gare shi cewa lallai mutanen garin hamzan in taɗa zuba da sul. sun warware amana bayan sulhu bayan arga an sulhu da su sun zo sun warware amana abu lagar khabara umara sai ya isar da labari zuwa ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa amarahu an yusayyira ilayhi Nu'aym bin Muqarrib sai ya umarce shi shi Umar cewa ya tafiyar zuwa gare shi ya tafiyar da Nu'aym bin Muqarrib cewa ya tafiyar da Nu'aym bin Muqarrib zuwa gare shi dan ya taimake shi faraja ilaiha min at-tariq ala ta'ad turbiya faraja ilaiha min at-tariq ala sai ya koma zuwa gare ta daga hanya ala ta'abi'a hanyar da ke bin hanyar ta'abi'a wastawalla ala biladiha jami'an sai ya mamaye garuruwan gaba daya ya mamaye garuruwan ta ki daya wa hasara hahiya ya tsare ta ya kewaye ta gaba daya nabi ahla hasul sai mutanen kasar suka nemi yi sulhu fasulihu alal jizya sai aka yi sulhu da su akan jizya aka yi sulhu a matsayin za su ringa biyan jizya matawadda ila wadi ruz sannan sai ya fuskanci wajen da ake kira wajin rus haisu tajma'u dilam haisu tajma'u dilam haisu tajma'u dilam ta inda kabilan dailam suke taruwa wa ahalu azerbaijan da mutanen azerbaijan duk suna taruwa a wajen wa ahalu rai da mutanen ri duk suna taruwa a wajen na'am nu'ayin nu'aym qitalan shadida sai nu'aym ya yage su yaki mai tsanani hatta hazamu har ya rusa su wa arsala ila umar bil khabar sai aika ma umar dan kadab da labari cewa Allah ya bashi nasara kan su amarahu bi qasr rai sai ya umurce shi cewa ya dumfari can ƙasar rai kurbu ɗaharan gari ne kusa da ɗaharan ɗaharan shi ne kapital na iran yanzu an gari a can kudancinta shi ne ake cewa iran an gari duwainin wuraren da ake magana garuruwa ne a cikin daula na farisa kuma kamar yadda nike faɗa ita farisa daula ce mai girma sosai ba wai daula ce ya ƙarama ba yanzu wannan iran din wani state ne a cikin farisa an gane ai kada wani ya dauka cewa wannan iran din shine gaba daya farisa a a wani state ne a cikin farisa saboda haka wato zamanin umar bin kaddam shine aka ci farisa gaba ɗayanta da yaƙi yanzu babu wannan daula mai suna farisa hmm. ita kadai babu ita sai dai iran iran kuma state ne a cikin farisa fanara hatta kadimaha sai ya yi ta tafiya har ya zo wannan gari irin ya rahi cikin da ya abu farkad sai ainihin shugaban sojojinta sai ya fito zuwa gare shi shugaban sojoji mai suna abu abul farkan ɗalibar sulh sai ya fito yana neman sulhu yana mai saba ma sarkinta shi sarkin bai nemi sulhu ba amma shi kwamandan saboda ya ga bala'i sai ya nemi sulhu fastamaddal mulk man jawarahu fa amaddu fastamaddal malik man jawarahu sai shi sarkin ya nemi taimakon wayanda suke kusa da shi sarkin ya nemi taimakon wayanda suke kusa da shi fa amaddu sai suka taimake shi waltaqa ma'ahum a fi safhi sai shi nu'ayin sai ya haɗu tare da su a can a can gefen dutse gefen dutse na rai qariban min al-madina can kusa da madina na'am wa qatalahum qitalan shadida sai ya yake su yaki mai tsanani walamma ra abu walamma ra abu farhan anna al-amra sayqulu a lokacin da abu farhan ya ga cewa al'amarin fa zai yi tsawo sosai na'am talaba min nu'aym an yuhihi fasila fasila min al-jaysh sai ya nema daga nu'aym ya ba shi wani yanki daga cikin sojojin ya da kula biyar madina ya shiga madina tare da su min haisu la ya ta inda farisawa ba su sani ba sai sayyara ma'awu jama'a sai ya tafiyar da wasu jama'a tare da shi da kala bihim madina wanda ya shiga madina tare da su kama kala kamar yadda ya faɗa amma nu'aym amma shi nu'aym fa fa bayyata qaum fa qatalu wato sai ya mamaye mutanen wato nu'ayin sai ya mamaye mutanen sai suka yaƙe shi walakin nan nan masu yi takbir min wara'i sai dai lokacin da suka ci kafara daga bayansu in hazamu sai suka rushe mafi sharrin rushewa kafaran nan ya firgita su wafa Allahu alal musulmi na rai? sai Allah ta'ala ya bayar da ganima ya bada fai'a ga musulmi a can garin rai na hawan mimma hazuhu misalin abin da suka tattaro a can garin mada'il wa'annan ri ƙasa ne a farisa Madain, ƙasa ne a farisa don kusan iran ba shi kaɗai ba ne ƙasa a farisa an gani lokacin da wani ɗan shi'a suke tattauna hadisin nan cewa laukanar imanu bi surayya latanawala hu rijalun min faris wai annabi ya ce da a ce imani yana can tauraron surayya da wasu mazaje daga cikin ƙabilan farisa da sun janyo shi yake ka gani irin mutanen iran ake nufi ko dama mutanen iran su ne mutanen farisa kawai hmm? ai ƙasar iran ƙasa ce guda ɗaya daga cikin ƙasashe na ainihin farisa kuma mutanen da Allah yake cewa da a ce imani yana sauraron surayya da wasu mutane daga cikin farisa sun janyo ta wayannan mutane mutane ne wanda suka cika sharadi na imani suka cika sharadi na ainihin aqida ingantacce amince wani aiki da kuma tarbiyya wanda ya dace da shari'a yanzu mutanen iran shin ababi na imani da kuma tarbiyya da ya dace da shari'a shi za a iya sanya mutanen iran daga cikinsu la na waja'ala nu'aym abal farhan waliyan alal madina sai nu'aym ya sanya abal farhan ya zama to gwamna ga madina na'am ka kataba ila umar bin fath sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga umar cewa gashi an samu nasara an ci madina da yaƙi wannan madina madina na fari fa arsala ilayhi an sajara akhaha akaka fa arsala ilayhi an sayyir akaka suwaidan sai ya aika zuwa gare shi cewa ka tafiyar da dan uwanka suwai ila qums zuwa ga qaumis ta'aqu bayna al-khursan wa bilad al-jabal wannan qaumis din nan ta qau bayna khurasan wa bilad al-jabal wani gari ne wanda yake aukuwa tsakanin khurasan da kuma garuruwan da ke wajen duwatsu sayyarahu sai ya tafiyar da shi zuwa gare ta alam yakun fi wajhihi ahadun babu wani wanda ya tsaya a gaban shi a kaza wa askara biha sai yayi sansani a wajen yayi sansani a wajen sun maka saba ilayhi ahluha sai rutu ila biladi sannan sai mutanensa suka rubuta wasiƙa gare shi na cewa su koma garuruwansu ta dafa aljiziya kuma wato za su mika jiziya sai ya amsa musu kitaban sai ya rubuta musu wasiƙa ga nassin wasiƙan nan in an kwaya kawai tsakanin mu da su ba tsawon da ba za su biya kuku ba su biya sai a tsawon yawon wani ina kwaya a tsakanin dole mu da jirgin sa kwaya kawai su wani ba na kuma zan jiziya ko kusa tsawon wani. Sai dama ai alƙawarin in ji aka yi alƙawari za su daga biyan jiziya kenan. In ji aka yi alƙawari da su an ci su da yaƙi an yi alƙawarin sulhu da su shi ne za a sa musu ci da yaƙi hmm. hikmatu min al na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أين الحق ina gaskiya yake dangane da abin da ya faru tsakanin sahabbai tsakanin abin da ya faru tsakanin sahabbai ina gaskiya yake shin gaskiya yana bangaren aliyu ne ko yana bangaren su muawiya radiyallahu anhu على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا game da Ammar taqtuluhu al-fi'at al-baghiya wai ha Ammar taqtuluhu al-fi'at al-baghiya yace Allah sarki Ammar bangare yan tawaye su za kashe shi bangare yan za Allah ya faɗa ko wannan ko to wajen da aka yi yaki tsakanin aliyu da muawiya su wani suka kashe ammar sojojin muawiya to ana cikin yaki sai gashi an kashe ammar kuma sojojin muawiya sai hankalin muawiya ya tashi saboda muawiya ya san manzan Allah ya faɗi cewa takasuluhu alfi'atul bagiya hmm. kenan mu ne kungiya 'yan tawaye kenan sai hankalin mu'awiya ya tashi sai mu'awiya ya ce ai ba mu kashe shi ba wanda ya turo shi yaki wanda ya turo shi yaki shi ya kashe shi wane ne wanda ya turo shi yaki aliyu bin abi talib tunda aliyu ne ya turo shi yaki har yasa aka kashe shi to aliyu ne dan tawayan an gane wannan ku wannan shine abinda muawiya ya faɗa lokacin da ya tabbatar gashi nan lalle ba an kashe amma. kuma kashe ammar din nan sojojinsa ne sai kashe ammar hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai yanzu dai ta tabbata cewa sojojin mu'awiya su ne alfi'atul bagiya ina fatan gano wannan to anan waje tun da dai sojojin mu'awiya sun zama alfi'atul bagiya sun zama kafirai kenan sun zama fasikai eh yan tawaye kafirai ne ko fasikai wani ya ce fasikai kenan mu'awiya da mutanen shi fasikai ne katuluhu alfi atul magiya idan ya zama to mutane sun yi tawaye da gangan mutane sun yi tawaye da gangan ba don maslaha na al'umma ba ba don maslaha na musulunci ba ba da wani tawili ba wayannan sun zama to fasikai haka nan kawai mutum ya nemi yin juyin mulki don maslahansu na duniya an gane wani ko? amma idan ya kasance mutane sun yi tawaye tawayen nan sun yi da tawili sun dogara da wani hujja mai ƙarfi wanda suna ganin kamar suna da gaskiya kuma sun yi shi ne akan masla na al'umma ba sun yi shi ne don su cutar da wani al'umma ba to a nan wajen za a ce sun yi kuskure amma ba za a kira su fasikai ba kuma yanzu wannan ai yanzu abin da ya faru lokacin da Husaini dan Aliyu ya kama hanya ya tafi can kasar Iraki domin ya je ya karɓi mulki ai mutane da yawa sun hana shi Ko. amma kuma sai da ya je amma zuwan da ya yi ya je ne akan tawili ya je ne ya dogara da wasu hujjoji wanda yake ganin cewa zai iya gabatar da shi a gaban Allah gobe kiyama to da aka kashe shi a gane ku ba a sanya shi daga cikin fasikai ko alzalimai ba saboda haka mu'awiya da rundunarsa su ne suka yi tawaye ga sojojin aliyu to kuma tawayen su sun yi tawaye ne akan tawili ba tawaye ba bane akan ganganci da son rai kamar mutum ya aikata aikin kafirci akan tawili kaga wannan yana da uzuri a gaban Allah na'am ala anil khawarij kuma manzon Allah ya faɗa game da khawarij ya khurujuna ala hayni ikhtilaf bayna muslimin su khawarij za su za su bayyana akan lokacin da za a samu sabani tsakanin musulmi lokacin da za a samu sabani tsakanin musulmi a lokacin ne khawarij za su bayyana taqasuluhum awla ta'ifatayn bil haqq to sai ya zama mafi dacewan bangarori guda biyu da gaskiya shine zai kashe su mafi dacewan bangarori biyu da gaskiya shine zai kashe yan khawarij wane ne ya kashe yan khawarij Ali bin Abi Talib to shine mafi dacewan bangarori biyu da gaskiya nan an ce mafi dacewa ba wai ba wai ya dace mi'a filmi a bane a nan wajen ba ana nufin aliyu bin abi talib wato ya dace ɗari bisa ɗari bane a cikin yakin shi ne ya fi dacewa an gani shi ma mu'awuya yana da wani nau'i na dacewa amma kuma wanda yake da maki da yawa na dacewa shine aliyu aliyu shine aulan ɗa'ifatai da bilhan mafi dacewan mafi cancanta bangarori guda biyu da gaskiya na'am الحديثان الصريحان في أن الحق كان أقرب إلى علي رضي الله عنه حديثان نقول أبيو sun bayyana mana cewa lallai gaskiya ya kasance ya fi kusa zuwa ga aliyu gaskiya ya kusa zuwa ga zuwa ga aliyu dan abi talib radiyallahu anhu na'am na'am wa fi riwayatin aqrabu ta'ifatayn ila al-haqq mafi kusancin bangarori guda biyu zuwa ga gaskiya shine zai yaki khawarij والحديثان ينسان ينسان على أن عليا كان أقرب للحق nan guda biyu suna bayyana mana cewa lalle Ali bin Abi shi shine mafi kusanci zuwa ga gaskiya fiye da masu saba mishi Aliyu shine mafi kusanci zuwa ga gaskiya fiye da masu saba mishi a yakin Jamal haka nan yakin Siffin yakin jamal wanda aka yi tsakanin ali bin abi talib da su talha da zubair da kuma yakin da aka yi na ainihin sifin wanda aka yi tsakanin ali bin abi talib da muawiya walakin lam yusib al-haq kullu sai dai cewa lam yusib al-haq kullu sai dai ali bin abi talib bai dace da gaskiya duka ba kada ka dauka cewa gaskiya na tare da shi 100 bisa 100 la لأن الرسول قال أقرب إلى الحق dan manzo Allah ya ce wanda ya fi kusa zuwa ga gaskiya al'aula bil haq ya ce al'aula bil haq hmm. wanda ya fi dacewa da gaskiya la'annahu ala al haq kulli nan ba ana nufin wai yana kan gaskiya duka bari walaysa hadha da'anan fil ali radiyallahu anhu wannan ba wai suka bane ga aliyu dan abi dalib radiyallahu anhu hmm. kada ka dauka anan ana sukan aliyu ne hmm. an bashi maki 80 cikin 100 ko an ba shi maki 85 a 85 cikin 100 nan ba su kashi ake yi ba bayani nan نعم ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة سيدي أنا سوء أمانة بياني لي شوى للي وإنن da suka hannu daga yin musharaka a cikin fitina humul ladina kanu ala kulle. su ne suka kasance akan gaskiya duka kun gani wanda suka iya su yi musharaka a wajen yakin hmm. su ne suke kan gaskiya hmm. an gani lokacin da ake yaki tsakanin aliyu da su dalha da zubair to akwai wanda sun ki shiga sam sam ba su shiga ba haka nan lokacin da ake yaki tsakanin aliyu da muawiya akwai wanda sun ki shiga to wa'annan da suka ki shiga sun fi samun lada sun fi tsayuwa akan gaskiya an gano wannan ku na'am assalamatu li ali radiyallahu anhu na'am salamatu li ali wato kubuta ya tabbata ga aliyu radiyallahu an kana a yau abin da yake zama lafiya ga ali hmm. wato shine kamewa daga yaki da a lokacin da aka nemi yakin ya kame daga yakin yaki shiga yakin to nan shine ya kubuta shi ya sanya ali bin abi ya yi nadama lokacin da ya ga dalha an kashe shi hmm. hankalin shi ya tashi ya yi nadama kwarai da gaske laita ne mutu kabala 20 sai ce dama a ce na mutu kafin shekara 20 na yi nadama da wannan abin ya faru ولما جاء الحسن بن Ali رضي الله عنه da سفين a lokacin da Hassan dan Aliyu ya zo bayan yakin Sifin wa kallama Aliyan billazi hadatha sai yayi magana da Aliyu da abin da ya faru ala wallahi ma zanantu anna al'amara yasulu ila zalik sai aliyu ke cewa wallahi ban yi zaton al'amarin zai kai zuwa ga haka ba ni wannan yakin ban yi tsammanin zai kai yadda zai kai ba ba tsammanin yakin zai kai haka ba وندموا كلهم على المشاركة في تلك المعارك sai suka yi nadama dukansu ga yin tarayya a wannan fagen faman an gano wannan ku? walakada aslan nabi hakika manzan Allah ya yi yabo da Hassan ɗan Aliyu radiyallahu an wa qala yace nazmi hada sayyidu lalle dana fa wannan shugaba ne wala annalla an yusliha bihi bayna ta'ifatayn min al-muslimin wato tabbas Allah zai yi sulhu da shi tsakanin bangarori guda biyu daga cikin musulmai dana wannan shugaba ne tabbas Allah zai yi sulhu da shi tsakanin bangarori guda biyu daga cikin musulmi an gani haji ya banda manzan Allah ya yi mawa hasan fa'asuna da lisul ya yi yabo a gare shi saboda sulhun da hasan ya yi walam yusni ala ali bai yi yabo ga aliyu bin abi talib ba saboda aliyu ya yake su hmm. shi aliyu ya zabi ya yaki amma shi hasan lokacin da mulki ya zo hannunsa sai ya zauna ya yi tunani ya ce to wayannan bangarori guda biyu gaba ɗaya da suke yaki da bangare na da bangaren muawiya duka mu gaba ɗaya musulmi ne kuma wannan yakin da muke yi gaba ɗaya duk wanda za a kashe a cikin yakin musulmi za a kashe shi hmm. to menene amfanin musulmi ya dinga kashe musulmi dan uwansa a lokacin nan sai shi hasan din yayi ta tunani cewa gaskiya shi yana ganin ba maslahan a ci gaba da wannan yakin hmm. shine hasan radiyallahu an sai ya ɗauki wasiƙa sai ya rubuta zuwa ga Ali bin Abi Talib daga Hassan dan Ali zuwa ga Muawiya dan Abi Talib zuwa ga Muawiya dan Abi Sufyan na rubuta wannan wasiƙa zuwa gare ka ne domin neman sulhu an ga ya rubuta wasiƙa zuwa ga ainihin Muawiya to idan Muawiya ya yarda zai ba Muawiya mulki da sharaɗin Muawiya zai ci gaba da hukunci da littafin Allah da sunna an gani sannan kuma zai bi hanyar magabatan shi da ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga aliyu aliyu da ya ga wannan wasiƙa ya mu'auya kai sai mu'auya ya farin ciki ƙwarai da gaske ya yi farin ciki sai ya rubuta mai wasiƙa cewa lallai abin da ka rubuta in sha Allah ta'ala za a zartar da shi na yarda zan yi mulki in ka bani a kan littafin Allah da sunan manzo da kuma hanyar magabata na shine Hassan a lokacin nan ya tattaro mabiyansa gaba daya mutanen Kufa suka zo suka yi mu'a suka yi mubaya'a suka yi mubaya'a gawa ga mu'awiyar radiyallahu tun daga nan aka samu wani irin zaman lafiya wanda an daɗe ba a samu irin shi ba aka kira wannan shekara amal huzun aka kira wannan shekara amal jama'a shekaran haɗin kai domin an samu haɗin kai an daina zubar da jini an daina yaƙi to shine ibnu taymiya ke cewa abinda dan ya aikata yafi abinda uban yayi abinda hasan yayi na sulhu a daina zubar da jini tsakanin musulmi da musulmi yafi abinda uban yayi na daukan mataki na yaƙi an gane shine zaka ga in shi'a da sufayi suke sukan ibn tamiya suna cewa ibn na wasu ne shi yana sukan ali bin abi talib shi anan sukan ali bin abi talib yayi ya nuna aliyu ya dace amma kuma dan shi ya fi shi dacewa dan abin da dan yayi shine abin ya fi cancanta na'am ala Ali علي كان لقتال ali النهروان amma kuma yaban da aka yi wa aliyu saboda ya yaki. yan khawarij mutanen naharawan a nan wajen an yabe shi ɗari bisa ɗari saboda yaƙan khawarij ne ya dace ɗari bisa ɗari a nan ya dace da gaskiya duka saboda yaƙan da ya ma yan khawarij ولذلك لم يحزن أحد على قتلهم كذا باب wani mutumin da ya bakin ciki akan yada akan kashe mutanen khawarij saboda yan khawarij yan bid'a ne masu cutar da musulunci da musulmi bal farihal muslimuna bi qatl ahli nahrawan a'a musulmi sun yi farin ciki da kashe mutanen na nahrawan wa ali sadada lillahi shukran lamma qatala ahli ahrawan ali bin abi talib yi sujada yana bai godiya ga Allah sujudu shukr lokacin da ya kashe mutanen na nahrawan walakin na baka lamma ma katala ahalin jamal sai dai aliyu ya yi kuka lokacin da ya yaƙi mutanen jamal mutanen jamal hazina lamma qatala ahli sufyan kuma yi bakin ciki lokacin da ya yaki mutanen wani wannan ya kodin su biyu sun zama mai shubaha da yawa zama mai shubaha da yawa mutanen da yake yaka gaba ɗaya musulmai ne kuma ya san wasu ma an gaya mai yan aljanna ne a duniya

ya saba matsalar ce wata ɓaci ba a gani tunda zama istirahan ba dole ba ne inda misali ya saba ma liman ne a abin da yake rukuni kamar ruku ko sujada ko abin da ya kama da wannan to sallah ya ɓaci amma nan ya saba mishi ne abin da yake musu eh insha Allah subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk